littafi na ɗari da talatin da shida daga cikin darussan wannan littafi na umdatul fiqhi na ibnu qudama al-maqdisi Allah ya rahama a gare shi a wannan masallaci na Anas bin Malik a nan Bauchi a yau 27 ga watan Dulqa'ada shekara dubu da ɗaya bayan hijira Sha tara kenan ga watan bakwai na shekara ta 2020 miladiya yau za mu tashi sabon kitab na musamman kitabu talaq wato bayanin hukunce-hukuncen saki wannan babi babi ne da yake da muhimmanci dangane da sanin hukunce-hukuncen Allah akan abin da ya shafi rabuwar aure wanda kuma babi ne wanda yake da matsaloli da yawa da za mu bi su kaɗan-kaɗan da fatar Allah ya sa mu fahimce su yana da kyau ya zama musulmi suna bayar da muhimmanci ga koyon sanin hukunce-hukuncen aure musamman kuma wasu babuka a cikin auren waɗanda ya zama dole ne mutum su sai ya san su kafin ma ya aure wannan babin na saki yana daga cikin babin da wani baya iya ɗauke maka don ya sani a madadinka akwai babuka a cikin babukan aure da in wani ya sani kai baka sani ba ba matsala sanin hukunce-hukuncen sadaki nawa ne mafi karanci nawa ne ba riga an yi auren ba magana ta kare ba ba dole ba ne sai ka san wannan kai a matsayinka na ami sanin hukunce-hukuncen abin da ya shafi wato sharuɗan aure rukunan aure kai dai kaya aure inda sharuɗan ba su cika ba malam ba zai ɗaura masa ba malam ne zai san wannan don ya inganta maka auren ko a ce maka auren ka bai ba da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan amma sanin haƙoƙin cikin aure wannan wajibi ne kowane namiji ya san menene haƙoƙin da suke kansa kuma menene haƙoƙin da suke kan matarsa ita ma matar dole ta sani sannan sai kuma babin saki saboda idan ba a san wannan ba za a je a ta kwaba abubuwa da yawa mutum ta yiwu bai san menene ke iya bata aure ba ya je ya bata aurensa shi bai sani ba shi kuma bacin aure baya da alaka da ka sani ko baka sani ba inda ya baci kawai ya baci ko ka je ka ce ai ban san cewa haka yana iya sa matar a ce na rabu da ita ba in dai har ka riga ka yi to ta rabu da kai har kuma ita ma matar ta iya zuwa ta je ta tsokano abin da zai sa a sake ta alhali ita ba manufarta a sake ta ba rashin sani sannan kuma abubuwan da suke faruwa a yanzu a cikin wato zamantakewa na mutane ya sa wato abinda ke nuna muhimmancin mutane su ƙara ƙoƙarin sanin addini akan hukunce-hukuncen aure da mutuwarsa saboda gaskiya da yawa daga cikin mace-macen aure bisa ga tambayoyi da mutane ke mana da masu buga waya da masu zuwa har gida da masu yi a masallaci da masu aikowa da masu zuwa kai tsaye galibi za ka samu jahilci ne ya jawo suka yi abu galibi daga cikin mace-macen aure wallahi jahilci ne yake jawo ta'aliki akan aure akan saki mutum ce in kin yi kaza a bakin aurenki ko mace ta ɗauka cewa idan an yi wani abu kaza aure ya mutu iyayen kuma su gina a haka haka kwanan nan aka bugo mun waya ake gaya mun kes ɗin wata da ita da mijinta ta zo ta fita mijin ya ce mata kar ta fita sai ta fita da ta dawo fita samu ya rufe kofa shikenan ta buga wa iyayenta iyayen suka ce da ah, hattattun da ya rufe miki kofa aure ya mutu kenan ta dawo gida shi kuma ya ji haushi shi bai ma sani ba ya ta tafi iyayenta ko ba za su gaya mata cewa ga yarsu ta dawo ba su yi shiru shi bayan haukan dokin zuciya ya yi shiru ta yi jini uku suka ɗibga mata aure da wani an yi auren ne sai take taɗi da wata sai take ce da ita da fa abin da ya faru ta ce mata ke na ji an ce kaza kaza kaza shine ta rude amaryar shine ta kira ne ta ce ga abin da ake ci kaga irin wannan kwabe-kwabe da mutane suke yi har yanzu kuma a birni ba a ƙauye ba ana karatuttuka kullum ya nuna cewa gaskiya akwai bukatar duk wanda zai aurar da yarta don Allah ya yi kansalin ɗinta a kan saki ba dole sai na karatu a littafi ba ya gaya mata ga hukunce-hukuncen saki in aka yi kaza saki aure ya mutu sannan saki ba a wata da shi kwata-kwata duk wasan da zaki da miji banda maganar sake a ciki sannan duk yadda ranki ya ɓaci karki ce na gaji da zama da kai sake ni wannan sakannin yana jawo namiji shi kuma ya iya cewa to ya sake ta alhalin ita mewa ba ta yi niyya ba sannan miji shi kuma ya rinka barazana da saki tun da shine mai saki shine allazi da yadda yau tun nika in kin yi kaza kar ma ki dawo gidan nan in kin yi kaza ba ni ba ke in kin yi kaza a bakin aurenki irin waɗannan dukan su jahilci ne duk abin da za ka yi dole sai ka faɗi sunan saki wata kalmar a ka faɗa gara ka kwaɗa mata mari ba kawai za ka yi ka nemi gafarar ta kayi sabo amma aure bai mutu ba amma idan aka ce ka faɗi kalmar da za ta sa a ce aure ya mutu daga baya kuma galibi irin su kuma ba fi niyyar mutuwar auren ya mutu ba kuma auren ya mutu shari'a kuma ba ta jin tausayin su sai dai zai ta kuka ko kaga an zo ana ta kwaɓe kwaɓen da zai sa a je a yi haramun bayan auren ya riga ya mutu shi yasa ali ibn abi talib Allah ya yarda da shi yake cewa inda a ce musulmi zai bi ka'idojin da shari'a ta sa a wajen rabuwar aure to ba wanda zai rabu da mace kuma daga baya zai na binta yana damuwa da cewa ya za a yi a gyaro ta in dai ya bi ka'ida saboda musulunci ya tsara yadda ba za ka yi nadama ba in dai ka bi wannan hanyar in dai ka sake to ka sake ne gaba daya da gaske ne amma in kace za ka yi gaggawa ka tsallake da shari'a ta ce to fa sai ka sake dawa kuma kana neman shari'a ta ji kanka shari'a kuma ba za ta samar da mafita ga wanda bai bi ta ba Allah ya kyauta saboda haka mu tsaya mu fahimci wannan babin kuma mu fatan Allah ubangiji ya samu yi aiki da abin da za mu fahimta bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الطلاق لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران ويملك الحر ثلاثة طليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق عسيلتك bismillahir rahmanir rahim malam ya ce kitabu talaq bayani mai faɗi akan hukunce-hukuncen saki wala ya talaku saki baya inganta illa min zauj sai dai daga miji shi da kansa mukallaf mijin nan ya zama mukallafi ne muhtar wanda ya zaɓi ya yi sakin akan ganin damarsa wala ya sihu talakul mukra amma sakin wanda aka tilastawa bai inganta ba wala za'ilul aql wala za'ilil aql haka kuma sakin wanda hankalinsa ya gushe shi ma bai inganta ba illar sakran sai dai za ku ga nuskan ku wala sakran ba wa bane illa ne illar sakran sai dai wanda hankalinsa ya gushe ta hanyar buguwa ta maye wa yamliku al-hurru thalathata tuliqat yana da damar yin saki har zuwa uku wal abdu thnatayn bawa kuma yana da damar yin saki zuwa biyu sawa'un kana tahtahu hurratun aw sawa'un wanda take karkashin bawan nan ya ce ko kuma baiwa yar uwarsa baya canza cewa iya ta saki biyu ne kamar tastaufa adada talakihi duk lokacin da mutum ya cika iya adadin da aka bashi mai biyu ya cika biyun mai uku ya cika uku tsakanin bawa da ɗake nan lamta tahilla lahu hatta tanki hazaujan ghaira ba ta sake halarta gare shi ya aure ta har sai bayan ta auri wani mijin ba shi ba nikahan sahihan kuma sai ya zama aure ne ingantacce wa ya ta'aha kuma ya zama bayan an yi auren ya tare da ita har ya sadu da ita da kauli rasulillahi sallallahu alaihi wa saboda faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ati rifa'a da ya ce wa matar rifa'a ce da ita la'allaki turidina an tarji'i ila rifa'a na gano so kike ki koma gidan rifa'a ko la a'a ba za ki koma ba hatta ta tazuqi usailatahu har sai kin ɗanɗani yar zuman wannan miji na yanzu wa ya duka usaila taki kuma shi ma sai ya ɗanɗani yar zuman ki. wannan shi ne iya inda aka karanta mana a yau malam ya ce kitabu talaq ma'anar kitabu talaq shine albayanu shamil li ahkami talaq wa masailihi wa masailiha wato <clears throat> bayani ne mai faɗi dangane da hukunce-hukuncen mutuwar aure ta hanyar yin saki kusan hanyoyin da aure ke mutuwa ba hanyar saki ba ne kawai aure yana iya mutuwa ta hanyar kul'i mun karanta shi jiya aure yana mutuwa ta hanyar mutuwa aure yana mutuwa ta hanyar fasku shi mun karanta shi a can baya Shi ne aure ya lalace da kansa miji bai sake ba mata ba bata nemi a sake ta ba amma miji amma aure ya mutu alfasku mun karanta babinsa a baya to nan kuma at-talaqu shine abin da ke zuwa daga bangaren miji wanda Allah ya bashi fawar da zai iya yanke igiyar auren ma'anar abbalaku shine al-irsal wa takliya wa tark abu yana nan sai ka sake shi abu yana ƙarƙashin kulawarka sai ka bar shi yayi ganin damansa abu yana ɗaure sai ka kwance shi duk shi ake ce abbalak a larabci ma'anarsa a istilahin malamai shine hallu ab'din hallu abdin nikah ko hallu qaidin nikahi aw ba'dihi shine mutum ya warware kullin nan na aure da aka kawo namijin da matar aka kulla su sai a warware kullin ko ya kama gabansa ko a yi haka ko a warware wani bangare sai ya zama har yanzu akwai sauran igiyarta a haɗe da shi amma an yanke ɗayan tsora ɗayan ko kuma tsora ɗan kaɗan shi in mu ce saki tasa ɗaya ko biyu kaga akwai saura ai yana da iya dawo da ita akwai igiyar a kusa amma wancan an yanke ma ba igiyar an jefar ba zai iya kamo ta ya dawo da ita ba shi ne mala ya ce wala ya sihu talaqun illa min zaujin mukallafin muhtar mala ya fara ne da kawo sharuɗan saki kafin ya tabbata sharuɗan saki kafin ya tabbata ya ce baya tabbata sai daga miji duk yadda wani ya yi saki wanda ba muji ba saki bai yi ba saki yana da rukunai kuma yana da sharuɗa rukunansa guda hudu ne rukuninsa na farko shine buji rukuninsa na biyu shine matar da aka saka rukuninsa na uku shine sigar da aka yi amfani da ita rukuni na hudu shine ya zama an yi niyyar yin sakin ko an yi niyyar faɗar kalmar sakin shi ne alƙasu don al’umur bi maqasidiha in an ce miji ne wanda ya fara faɗa shi a faɗarsa a nan shi ne duk wanda ya saki in ba miji ne sakin bai yi ba wannan ma yana daga cikin abin da a al'adar mu ake kwafsawa a ciki mahaifi ya zai samu matar ɗansa ta yi wani abin da shi bai mata daɗi ba sai ce tattara ki na raba auren nan bai isa ba kuna fahimta da kyau uban da zai iya raba aure wa shine uban ɗan da baya da hankali amma duk ɗa mai hankali to aurensa na ne kai ba uba ba uban gidan bawa ma kuna fahimta bai isa ya raba masa aure ya ce na kashe auren ba yana da daman da zai ce ka saki matan nan haka uba ma yana da dama amma baya da dama ya ce ni na raba kuma ta rabu ba ta rabu ba ana fahimta <clears throat> don haka wannan shine shi yasa yake wala yasihu talaqu illa min zawj sai dai miji kawai duk wanda yace ya sakan ma mata kawai yayi wasa ne ba tabbata saku ba wanda yake da daman da zai saka ma mata kuma ta saku shine kawai hukuma hukuma kan tafi karfin kowa shi yasa za a iya wato idan idan alkali aka kai kara kuma ya raba auren to ko da a ce wato da zalunci ne aka raba to ya rabu in dai alkali ne ko da a shari'ance a wurin Allah Allah ba haka bai rabu ba inda dai an raba shi a haka a kotu to aure ya rabu kuna fahimta ko ka duk wanda yake so a kashe aure uba ne ko wane ne ba za ka rike yar ka ce kai baka yarda ba baka isa ba ba ganin daman ka bane sai dai ka sa a je kotu in kana so a raba amma ba alƙali ba ba wanda ya isa ya raba aure sai miji da kansa ana fahimta daga shi sai matar duk wanda ya saki matar da ba tasa ba to shi ba ba ta saku ba in mutum ya faɗi kalmar saki amma sai ya saki matar wani an fahimta to shi ma bai yi ba idan matarsa tana ɗaki sai ya ga wata matar ta ji ya kar kowa fito a nan sai wata matar ta fito ashe matar makocinsa ne sai ce kika fito bayan na ce kake fito to na sake ki ya nuna wannan matar alhali ta fito waye ta ka yanzu matar makocinsa amma yana da mata ya wancan matar ta ɗaki fa a ah? idan ba matarsa yake nufi ba in yana nufin wanda ta fito din nan ce haka in matarsa ce ta saku in ba matarsa ba ce kuma ta saku ba saboda dama bai da ikon sakar wannan kuna fahimtar magana shi yasa sai aka ce azauja matarta shi yasa idan mutum yana da mata biyu kun fahimta sai ya ce na sake ki kuma suna zaune su biyu waye saka dole sai an tambaye shi wa ka saka bai ita ce ya fasa ba dole da ya saka amma wa yake nufi ko zaɓi ɗaya ko duka su suku kuna fahimta amma dai ku gane cewa ita matar da aka yi nufi ita ce kawai take sakuwa idan yana nufi yana da mata guda biyu ku bani sunaye guda biyu mana da mu yi don a gane eh aisha da maryam to haka kai kace to ga aisha ga maryam kuna fahimta yana da niyyar ya saki maryam sai aisha ta fito ita ma matarsa ce wancan misalin da na bayar ba matarsa bace ai sai aisha ta fito sai ce da aisha ya sake ta kun fahimta alhali kuma yana nufi ya saki maryam ne bai faɗi suna ba waye ta saku wanda ta ji sakin ko wanda aka yi nufin a sake ta a zuciya wanda ya yi niyyar ya saka saboda ba wai jin mata sauraronta shi ne saki ba idan kai da kanka ka ce ka take ta amma kana tsoro ka faɗa a hankali ba ta ji ba ta saku ko da ita ba ta ji ba ba wai jinta shi da ya sake ta ba shi ta in ka rubuta a takarda daga baya ka ce ka fasa ka yaga to ka yaga shirme ta riga ta saku tun bayan lokacin da ka rubuta ka ga ba ta riga ta ji labari ba in ka rubuta a tek sai ka tura mata sai na to ke kiyaje ka buga mata kin ga sako ta ce wani sako da ta bai ka mun i love you sai ce to dama shi nake nufi ta san ku ƙarya take yi kuna fahimta ta saboda fadar aukar da sakin ake la'akari da shi ba mene ba ba jinta ba don haka waccan da bata ji ba wanda kai niyyar ka saka ita ta sauku. ana fahimta daidai in ka nuna ta da yatsa wannan kuma kaga ai wannan kake nufi amma ce ka saki wance alhali wata ce ta fito kai ka ce ka sake ki in ka riga ka faɗi suna a fili yake ai wannan ka amma baka faɗi suna ba kuma baka nuna ba baka yi abin da zai nuna cewa wance bace kuma ka ɗauka wata ce to waccan ka saka kuna fahimta shi yasa aka ce azauja sannan na uku shine ya zama akwai siga shine ka faɗi kalmar sakin ko kuma ka yi duk abin da yake zama madadin kalma shi kuma za mu je kan shi a can gaba babin rubutu a saki wanda yanzu shine ma yafi yawa duk da cewa a shari'a wannan rubutu din ba shine asali ba abin da ka faɗa a ka shine asali wannan rubutun duk yana yana biyo baya ne kawai ko ba a rubuta ban an riga an faɗa saki ya tabbata siga kenan sai kuma nunawa ga wanda yake mutum akran ya nuna alamar take ko wanda kurma ne ya mata haka har wani ko ya sani ba sai an tambaye shi a ce masa me yake nufi in dai an gane cewa irin wannan to kenan zai iya zama saki ya abu na shi shine alƙasdu ya zama mutum ya yi niyyar yin sakin ko kuma ya niyyar faɗar sakin me yasa na ramba biyu shine idan baka yi niyyar sakin ba ana fahimta amma kuma ka faɗa ba niyya da take ingantacciya ba to bai saku ba za mu zo mu je a nan gaba kamar mutumin da aka nuna masa bindiga aka ce ko ka saki matar ka ko mu harbe ka sai ka faɗa kaga ai ka faɗa amma kai niyyar faɗa ne to wannan ma ba ta saku ba haka ma Haukaci ai baya da niyya tunda baya da ma da tunani ballantana yin niyya bai da tunani ingantacce shi ma in yi sakin sa bai yi ba ai yayi din amma bai yi ba haka mai bacci yana cikin bacci yayi mafarki sai ce ya sake ta ce mene yace ce na sake ki na shiga uku daga baya ya farka shi ma kaga ya shiga uku to bai sake ta ba saboda bai yi niyya ba ana fahimtar wannan to akwai sauran wasu matsalolin da suke da alaka da wannan wannan sai a gaba za mu je kamar sakin wanda ya a cikin fushi kamar sakin wanda ya sha wani abu ya bugu wannan duk za ku ji shi amma dai ku dai fahimci cewa ya zama akwai kasdi na yin sakin ko kuma kasdin fadar sakin nan ko da mutum bai yi niyyar sakin ba amma ya yi niyyar fada suna cikin wasa ya ji daɗin wasa kawai ya ce ya sake ta tunda ta iya wasa kamar yaya ka sake ta shikenan ka saku tunda kayi niyyar ka faɗa wancan mutum da aka tashi ya faɗa bai yi niyya ba aka ce sakin bai yi ba saboda bai yi niyyar faɗan ba ne kuma bai yi niyyar sakin ba ku gane maganar da kyau bai yi niyyar faɗar ba ya faɗa da mahaukaci bai yi niyyar faɗar ba kuma bai yi niyyar yin sakin ba shi kuma na an samu ɗaya idan aka samu niyyar saki zalla ba a faɗa ba ba ta saku ba kana nufin za ka sake ta kai ka daure ne kana ta cijewa tana ce ka sake ni bana in ka isa zan sake kin ko wallahi ta ce saka din bana sai daure dai sai fata shi ke ba ta saku ba ko da ya yi niyya a ransa sai ya faɗa tuku kuna fahimta to kaga dole a samu niyyar a samu niyyar faɗar idan mutum ya yi niyyar zai faɗa shi kuma amma bai yi niyyar yin sanki ba to shi ma ta tsaku saboda ba wasa a cikin wannan harka tun da dai ka yi niyya a wajen me a wajen faɗar niyya zalla ita ba da ita ce sai abin ya fito fili tu an gane ko saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa salatun jidduhunna jiddun wa hadluhunna jidd abubuwa uku ba wasa a cikin su an nikahu wat raj'a da aure da saki da kome in ka ce ka dawo da ita ko da wasa kake ta dawo in dai akwai kome a hannunka haka ka ce ka sake ta in dai akwai saki a hannunka ta saku ko da wasa kake haka aurarwa in ka aurar aka karba ko da wasa kuke yi ya auru in dai kai mai karban ne kai kuma mai bayarwa ne ana fahimta kuma wani hadisi hasan ne kamar yadda albani ya hassana shi a cikin sahihu abi dawud to waɗannan su ne rukunai guda nawa guda hudu sai kuma sharuɗa sharuɗan su ne malam nan ya fara faɗa ɗaya daga cikin su shine ya zama an ya kuna zauji mukallafa mijin ya zama mukallafi ne ba mahaukaci ba ke an fahimta mijin ya zama mukallafi ne ba ɗan ƙanƙanin yaro ba ke mijin ya zama mukallafi ne ba irin wanda shari'a wato bata wato shari'a bata yi bata yi masa bata ɗoro a kansa ba kamar mai bacci shi ba za ka ce ba mukallafi ba ne a lokacin da yake bacci abinda da nake son tambaye ku a nan shi ne, a baya mun karanta an ki kufar ko auren kafirai idan kafiri ya saki matarsa har uku kuma yana zaune da ita a haka kuna fahimta ta ya ci gaba da zama tun da su yawa babu babu wani maganar iyaka sai zai musulunta mun ce dama idan kafiri ya musulunta shi da matarsa auren su yana nan sai idan ya musulunta alhali da ya taba sakanta saki uku na tambaya ne dangane da mukallafi shin kafiri mukallafi ne a lokacin da ya sake ta nan ya sake ta har uku ko goma yanzu kuma ya zo ya musulunta za ka ce sai ta auri wani za ka rabu da ita ko kuma za ka ce tun da shi kafiri ne ba a aiki da wannan sakin ba a aiki da shi me yasa me yasa ake aiki da auren to shi auren za a aiki da shi a masallaci aka daura an yi salati annabi ne to amma me yasa shi yayi kuma sakin shi ba zai ba zuwan shi musulunci ya tabbatar da auren kuma sai tabbatar da sakin ba to me ta ya jubbu ma kamlau to shi ta sai zama ya jubbu sakin ma na ji kabarin bar shi a jike muktar mutum ya zama kuma yana da cikin zaɓinsa ne duk wanda aka sa shi tilas ya saki matarsa nan malamai sun yi saɓani falakul mukra wanda aka tilasta shi ya saki matarsa zancen da yake da rinjaye a cikin wannan shine idan dai tilastin da aka yi wa mutum ya fi karfin wato yana da karfin da a hankali za ka ce kai ai ko kai aka maka ka dole ka sake kuna fahimta amma ko wani ya maka barazana baban ka ce maka ko ka saki wance ko in sa a kore ka aiki kawai daga baban ka ya faɗa ko ka saki wance kawai sai gaje ka sake ta wannan dama kai ma kai ne ka saka ko yayyon su ce maka ko ka sake ta ko kuma za mu daina maka magana wannan in ka sake ta ta saku kuna fahimta yawwa maganar ikrahi da ake magana shine ikrahin da zai iya sa ka ka aikata abu wanda da gaske baka yi niyya ba kuma saboda tsoron ranka ko lafiyarka ko dukiyarka ɗaya daga cikin ukun ne ana fahimta to wannan shine ikrahin da zai iya sa a ce a yarda da shi a shari'a wala yasihu talaqul mukrahi sakin wanda aka tilastawa sakin bai inganta ba ina cewa a wurin waɗansu malamai tun da ka riga ka yi sakin sakin yayi wala za'il aqli haka kuma wanda hankalinsa ya gushe illa sakra mala yace banda wanda ya bugu ta hanyar shan kayan maye wanda ya sha kayan maye shi kan baya ciki amma shi ma za mu zo mu ɗanji ji shi a gaba mala yake cewa ɗa yana da damar da zai saki ɗaya biyu uku wani aikowa ya san shi bawa yana da damar yin saki zuwa biyu ne tunda uku baya da baya da rabi ba za ka yi cewa ɗaya da rabi ba sai dai ka ce ɗaya sai kuma na biyu haka kuma kamar yadda muka ce bawa zai iya auren mace biyu ne ba zai iya auren mace nawa ba hudu to kaga haka saki ma sai ka raba masa biyu sannan shi wannan bawan ko da ya ce a sa kamar su bayi ne sai ta zo sai aka bata yanci sai ta yarda ta ci gaba da zama da shi to ba za ka ce tunda ita ta samu promotion adadin sakin ta sai bi ta a yana nan a hannunsa ne tunda shine Allah zai biye dihi uku na tullika yana nan akan biyu kadai zai in ya gama biyu to ta sai ta aure wani shine ya ce duk wanda ya gama iya abin da aka bashi kamar ka gama ukunka to baka da damar da matarka za ta dawo gare ka har sai ta sake wani auren kuma auren nan sai ya zama aure ne ingantacce in aka yi auren da ba ingantacce ba kamar yadda muka karanta tarjihin batun nikahul eh, abin nan eh, abin nan nikahul tahlil bai inganta ba auren kisan wuta kenan idan aka yi da wannan niyyar kuka haɗa plan da wani akan ya aure ta saboda ya sake ta ka aura to dama auren bai yi ba to ko ya je ya tare da ita in ta dawo ka aure ta ai in ta dawo ba za ta aure ta ba sai ta auri wanda ba ruwansa baya cikin magana in ya ga dama ya sake ta in ya ga dama shi kuma ya zauna da kayansa ya barka sannan kuma sai ya zama ya tare da ita ne ya kawo hadisin nan wanda nana Aisha ta rawaito cewa rifa'a ya saki matarsa har ya kai saki uku sai zama ba yadda za a yi su sake komawa sai ta auri wani sai ta je ta auri wani sai ta je kuma alhali tana so ta koma ta koma gidan mijinta shine ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ai an samu matsala ai wannan mijin ai baya baya babu ai saboda kawai a sayan da za a yi a gyaro ta don ko ba tun da ya yi rana ya aure ai ba za a ce aure aure bai yi ba kun tare ne ya ce ai ma shi din ma ruwan sanyi ne ba wani abu ai ya annabi ya ce ai sai ya zama ruwan zafi su in ba ka ba sai dai a take canja wani mijin amma ba za ki koma gidan rifa'a ba don manzon Allah da ta faɗa ma ya gano sai da ya bushe mata da dariya sallallahu alaihi wasallam yayi dariya yace na gano ki tsohon mijin ki so ki koma har kina wani sauri to hatta ta duki usailata huwa ya zuka usailata har sai kin ɗana sa shi ma ya ɗana zuman ki tukun kafin daga baya ki samu damar da in ya ga dama ya sake don kansa sai ki koma to ya shi ko in ya ji irin wannan zai dai tsakani shi yasa wanda baya so ya zo ya shiga cikin irin wannan dan Allah kar ma kai saki uku kawai in dai baka so ka shiga irin wannan jarabawa Allah ya kyauta to matsalolin da suka shafi wannan babi sun hada da menene hukuncin tukuna menene hukuncin yin saki a musulunci hukuncin yin saki a musulunci ya danganta ga wani irin sakin ne kuma a wani hali za a yi kuma su wane ne ma'auratan shi yasa saki yana iya zama wani lokaci ma dole sai an yi shi wajibi ne wani lokaci kuma zai zama an hana haramun ne da halatta a yi ba kuma an yi za a yi laifi wani lokaci zai maka ruhi ne ba a so a yi wani lokaci kuma ana so a yi amma bai zama dole ba amma a galibin lokaci asali na hukuncin saki shine ya halatta amma ba a so babban dalili akan halarci yin saki shine Allah ya ce ya ayyu hannabiyu idza sallaktumun nisaa fa sallikuhunna in za ku saki mata ku sake su inda babu halarci da Allah ba zai ce fa sallikuhunna ba sai sa sai sa kaida yake li hinna. sannan Allah ya ce ya ayyu allazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna ya ce kuma la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ba ku da laifin kun saki mata sai ce malam ta tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sakanna na Hafsa Allah ya umarce shi ya dawo da ita inda laifi ne manzon Allah ba zai yi ba zaka takan iya kamawa a yi amma ba a so ta ina ne ta yadda za ta kama har ya zama dole dole sai an yi shi ne saki yakan zama wajibi idan mutum yana auren matar da ba ta addini nan wajibi ka rabu da ita matar da ba ta sallah ka yi umarnin ka yi wa ne ta yi sallah ta ki ba ta sallah za ka zauna da ita ko matar da take fasika kuma fasikancinta ya bayyana a fili kana zina misali Allah ko ya ce wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik kaga wannan dole ne ka rabu da ita haka kuma wajibi ne ka rabu da ita in zama da ita zai sa ka cutar da ita kamar ka je ka ɗebo wata cutar kai kai ne matsiyacin ka ɗebo ita kuma ka je ka sa mata to haramun ne dole ne ka rabu da ita jama'a an fahimta yana kuma iya zama haramun ma gaba ɗaya bai halatta ta yi ba na farko yana zama haramun idan a lokacin da aka hana yin saki ne mutum ya zo saki matarsa tana cikin jinin haila haramun ne ya yi saƙon Allah mutum ya zo saki matarsa ba ta da tsarki ko da jinin nifasi ne ta haihu kuma ba ta gama jini ba ka sake ta a'a in ma kana so ka sake ta dole sai dai zama bayan ta gama tsarki sai kuma baka kusance ta ba ha kuma mutum ya saki matarsa saki uku lokaci guda duk wannan haramun ne kuma Allah yana fushi da mutum mai irin wannan kuma galibi mutum ya haka sai Allah ya jarrabe shi da abin da shi ma baya so tunda yayi abin da Allah baya so ka ruwanka sannan kuma yana daga cikin wato hukunce-hukunce shine saki yana iya zama wato mustahabbi ne ana so ne kai shi ne matar da ta matsa zaman yaƙi yin kyau ta ce a rabu da ita ba ta so ba ta yi ka bi hanyar da har wane ne kawai ka rabu da ita mustahabbi ne nan shi ne wanda Allah ce wa in ya tafarraka kayu ne lahu kullum min sa'ati bai zama dole ba ka sake ta hankali ya kwanta musamman ma in zamanta yana rage maka wani abu na addini gara ka rabu da ita ko darajarka ko mutuncinka gara ka rabu da ita ka huta ka rike mutuncinka yana zama makaruhi kamar yadda muka ce idan babu dalili haka kawai ka yi saki ba kyau shi sa hadisin abghadul halali ila halal ɗin da Allah ya fi shi ne saki ma'anarsa tana da kyau Su da cewa ta fiskan isnadi hadisi ne da ifi in ji malam albani a cikin irwa ulgali abu dawo da ya roto shi da ibnu maja waɗansu sun inganta shi amma kamar imamul hakim amma kuma dai hadisin malam albani ya ce bai inganta ba amma ma'anarsa daga ji ka san da cewa Allah yana so a zauna tare ne tunda ya ce azwajan litaskunu ilaiha kuma Allah bai sa ai aure don a rabu ba to Allah baya son rabu nan Allah ya so a zauna kuma Allah ta yi wa in karihtumuhunna ko ba ka son ta kai hakuri ka zauna da ita fa ta an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan katira kaga tunda Allah baya so ka rabu da ita ko ba ka son ta to idan kuma ga wanda take so kaga saki ya zama ba a so kenan amma ba za a ce don kai saki kai sako ba sai dai in ka bi ta hanyar da Allah ya hana ana fahimta ko sannan saki yakan zama mu ba, an baka dama ko kai ko kar yi idan dalili ya jawo amma dalilin bai yi tsanani ba kamar mata ta nemi cewa ka rabu da ita to ya halatta ka rabu da ita amma dalilin ta bai cika da tsananin abin da ya sa sai ka rabu da ita ba to in ka rabu da ita baka yi laifin komi ba kuma in ka ga dama kana iya yarda da cewa ka bata ko iyayenta su ce dala ka saka mana yar mu ba shi kenan ba sai ka saka musu ana fahimta to amma dai duk da haka gaskiya saki a yi haƙuri kar a yi shi shi ya fi musamman yanzu a cikin societies mu inda sakin nan ya yi yawa kuma wallahi ƙasashen musulmi lil'asar in kana dubawa daga dalilan da suke sa a yi sakin bai kai dalilan da ya kamata a ce rate din sakin har ya kai haka ba hakuri ne ya gaza daga bangaren maza da kuma daga bangaren mata su maza haƙurinsu akan laifin matan mata kuma haƙurinsu akan kar su yi laifin duka ya gaza shi miji ya iya jure laifin tunda dama ya san mace ya aura dole ta mai laifi ita kuma mace ta jure a kan karta laifin tunda ta san ta auri shugabanta ne mijinta ne to waɗannan abubuwan guda biyu na rashin haƙuri su suke sawa duk wanda ya haƙuri duk wanda ka ya ci gaba da zama da matarsa wallahi haƙuri ne duk wanda ka ga ta zauna da mijinta bata ce a rubuta ita bai ta ma haƙuri ne ba wanda ya samu ɗari bisa ɗari ko akwai haka mutane don Allah in kuka yi aure ku yi haƙuri ke ma mace in kin yi aure ki yi haƙuri in kika damu da cewa ke sai kin fita wace miki don kin fita an warware matsalar kika san me zai faru a gaba sannan in kika fita daga gidan wannan in kika je gidan ubanki zaki ta zama ko zaki koma gidan wani shi wannan fa kin ma san shi wancan ko baki ma san yaya yake ba in kika samu can tafi nan muni ba saboda haka gara a yi haƙuri amma in ya zama dole shi kenan in aka yi ba za a ce an yi laifi ba an fahimta bayanin matsaloli kar ku yi gaggawa maganar talaqul bid'i yayi ko bai yi ba wannan karatu ne na musamman sannan kuma sai wato dalilai da suke abin nan sai kuma mece ce wata hikima ce kan ta sa musulunci ya yadda da a yi saki hikimar suna da yawa a hikima babba daga ciki shine baka da wata hanyar da za a warware matsalar da ta kici ta kici yawa aure sai sace. akwai matsalar da ba yadda za a yi a warware ta dole sai an yi ne sai an rabu to an ce ba rabuwa shikenan sai a ci gaba da zama a matsala har abada ko har a mutu shikenan Allah ya bada solution shi babu compatibility tsakaninsa da ita duk yadda ka yi akan a ci gaba ba zai yiwu ba to dole a rabu yana daga cikin hikimomin musulunci akan akan rabuwa akan rabuwa aure ko saki shine rabon wani don wani rabonsa ba zai taba faruwa ba sai an yi mai sai an yi saki kuma da yawa daga cikin mutane ba inda ba don rabon saki ba su ma da ba su zo ba saboda iyayensu sai da suka rabu kafin ta wajen wani kuma sai zama rabon nasa ya fito shi kansa rabonsa da kuma rabon ɗaya wanda ya zo ya aure ta amma in kace mace in ta riga ta auri wani ta aure shi kenan sai mutuwa ta yiwu shi kenan sai dai ita ta riga shi mutuwa ko shi ya riga ta kuma daga ba za ta auri wani ba to kaga ba batun rabo ya fito ta wani kenan sannan yana daga cikin hikimomin saki shine wato idan akwai cutuwa to hutu ne akan cutuwa don akwai wanda in aka sake ta kamar ta fito daga kurkuku ne za ta ta godiya wa Allah akwai wanda wallahi in ya saki mace sai ya yi kabbara in ya samu dalilin da ya rabu da ita saboda yana neman hanyar da zai rabu da ita kuma ya gagara bai samu ba saboda yadda wani mijin yake alaƙaƙai wata matar haka wata matar take alaƙaƙai wani namijin kuma wallahi bai isa ya saka ba mu a nan Najeriya alhamdulillah da yake akwai unilateral divorce yanda an yarda kai da kanka kawai ka tashi da safe ka karya kawai ka ce mata kin gama abun karyawa ka sake ta ya zama sakin yana da arha in ka je wata kasar wallahi tallahi in ka gwada saki za ka binci kuskurenta in ka je wata kasar ka ga yadda mace take da tsada bayan kafin ka aure ta da bayan ka aure ta shi yasa mutane da yawa ma ba su son yin auren ka je turai ga je ka gani dokokinsu masu tsauri har musulman mu waɗanda suka je suka zauna a can wahalar da suke sha matar ta yi abin da ya kai a ce an sace ta sau uku sau uku ma in wani mijin ma ta aura shi ma sake ta uku amma wallahi baka isa ka saka ba kana saka to za ta zama yanzu ne za ka gane cewa gwamnati da ita take yi a kwashi dukiyarka a bata a kore ka a gidan a mallaka mata a ɗebi 'ya'yanka a bata sannan a yanka mata albashi ba abin da ya sha musu kai me yasa ka sake ta in ka za ka sake ta wace ka auro ta me yasa baka yi lissafi ba to ka gani haka na taɓa tunawa muna muna muna eh, malaysia wani mun zauna da shi a kusa da gida dan wata ƙasa cikin ƙasashen larabawa ne matarsa ba ta da lafiya haka zo haka yana ta dariya yana ta shan hannu da mutane shi ne aka ce mun zo maka ta'aziyya ne fa jiya matar ka ta mutu sai ta alhamdulillah na godiya wa Allah aka ce matar ka ta mutu yace Allah ya sa tana jahannama wallahi musulmi ne aka ce me yasa yace aka ce to amma jiya mun ga kana kuka yace wallahi saboda na ji wani hadisi ne cewa duk wanda aka masa kuka za a sa shi a wuta shi yasa nake ta kuka jiya don a kona ta yau kuma nake dariya an fara kona ta kai kan ce kamar wasa kamar kansa ya buku tsabar bala'in da take masa ne na ji tsabar ilafi da sai da ya kashe matan nan saboda ya ga ba yadda ya iya in ya koma kasar su a kanta zai ta a daure shi a nan malaysia su ma dokokin akwai dan tsauri kuma dole sai ya zauna da ita ba yadda ya iya to kaga irin wannan shi yasa musulunci sai ya kawo da sauki ba sai an kai ga wani Allah ya kona ki ko Allah ya kona ka ba ko ku rabu haka kuma mata su ma sun samu daman da za su samu yanci su rabu da mutum da yake da sun gaba a dace ba saboda kokari ne na iyaye ko su akan a haɗa wani da wani amma ba dole ya zama an dace ba to inda a ce duk aure in an yi an gama kenan ai wata matar an cuce ta tunda namiji yana da damar da zai karo wata ai sai ya ajiye wannan a gefe ita kuma ya za ta yi inda a ce babu saki to wasu matan inda ba don tsarin musulunci ba ai wata matar ta cutu kenan Allah ya kyauta kamar wani shi ma ina tunawa da shi shi ma akan irin wannan yana magana akan matarsa shi ma kullum mun yi makotaka da shi ka dinga jin muryarta shi kuma yana shuru shuru yana dan hakuri ki hakuri ki hakuri ita kuma ta dinga ka dinga jin ta kokoko ta kwada wannan ta yi waye. shi ne mun zo ana makaranta ana cewa ai mata kaza kaza dan dudduba wurare ce ai mata ta kan Allah ya tsine mata yana kai yana dudduba wai yana jin tsoron kar a ce tana gane shi har ya kamu da alkamfu sifi abar bala'in ta wallahi ce shi Allah ya tsine matarsa yace shi bai ga amfanin aure ba kaza kaza kuma bai isa mai da ita garin su ba bai ita ya sake ta ba ya ce wallahi in ya mai da ita kuma ya sake ta za a raba duk dukiyar ta kashi biyu a bata rabi kuma kwace 'ya'yan a bata to kaga ni kuma dan kasar afirka ne to amma mu a al'amarin yana da sauki to saukin kuma namu sai mutane suke abusing insa sai ake wuce gona da iri to don an baka dama bai sa kuma kai kuma sai ka wuce gona da iri kawai ka mai da mace kamar kwalin ashana ka siyo ka gabe maka ba kamar yarka ce a baka wani bai dace ba mutane su yi wannan Allah ya kyauta to sai kuma wato na karshe ƙarshe shine waɗanda idan mahaukaci da duk wanda yake da taɓin hankali ko wanda yake bacci ya yi saki wannan sakin bai yi ba kaulan wahida to amma wanda ya samu taɓin hankali sakamakon shan kayan maye to wannan malamai sun kasu kashi biyu jumhurin malamai wanda al'aimatul arba'a duka suke kai shi ne cewa in mutum ya sha kayan maye shi da kansa ya saki mace ana fahimta to sakinsa ya yi shi ya sha giya ko shi ya sha kwaya ya bugu ya fita a hayyacinsa ya saki matarsa sakinsa ya yi amma waɗansu malamai suka ce sakinsa bai yi ba sau da shi ma za'ilul aqli amma gaskiya zancen da ya firin jaye shine tun da shi ya zaɓi ya sha abun to ya nuna cewa ya zaɓi zai iya yin saki kenan za ka sakinsa ya yi in mutum ya yi ya bugu ya yi saki baya da wani uzuri in ba ka so ka saki ka daina shaye-shaye kawai saboda kuma ta iya ka yi, matar kuma ta yi shiru kai ba baka san kayi ba kuma wallahi ta saku saboda in mata ta zo ta tabbatar kai baka cikin hankalinka ka bugu ta zo ta tabbatar da cewa ta ce wallahi ya sake ta shi kuma zai ce bai sake ta ba an san kuma dama bugige zai iya yiwa bai san yayi ba aka iya tabbatar da dama yana shaye-shaye shi kenan kotu za ta iya amfani da maganar ta a sa ta yi rantsuwa a raba auren kuna fahimta to amma kai kuma kana iya kana ci gaba da zama da ita kana shaye-shaye ka taba takarta ita ba za ta faɗa ba tunda ba ta so mai ta rabu da kai don ka don ka je ka jawo kanka bala'i na cewa kana ma zama da matar da ba taka ba gara ma ka daina shaye-shaye kawai tunda za ka zo ka je ka sake ta ba ka sani ba ko ita ma ba ta sani ba tunda mun ce ko ba ta sani ba in ka sake ta ta saku ba dole sai ta sani ba Allah ya kyauta sannan kuma wanda aka tilasta shi kamar yadda muka faɗa idan ya yi saki sakinsa idan ya tabbata da tilasta wadda za ta iya sa a ce wannan tilashin ya iya sa mutum ya aikata abu irin wannan to shi kenan wannan saki bai yi ba amma in ya zama na akwai wani abu na zaɓinsa a ciki to saki ya yi sannan sai kuma sakin wanda yake cikin wato tsananin fushi tsananin fushi shi wannan da yawa daga cikin malamai sun ce fushi ba uzuri ba ne duk wanda ya fushi ya saki sakinsa ya yi dama ya fushin da yake sa kowa ma yi kamar wasu malamai sai suka raba fushi kashi biyu akwai fushi wanda aka saba ordinary fushi da kowa zai iya yi akwai kuma fushin da yake iya sabo waɗansu mutanen akwai waɗanda in suka yi fushi za su fita a giya kamar mutum ya sha giya akwai irin waɗannan ko wanda zai iya yin abin da shi ma bai san yayi ba to irin wanda yayi wannan fushin kamar hukuncin shan giya ne wanda ba shi ya sa kansa ya fushin ba matar ce ta ja masa kuna fahimta ba shi ya yi abin da zai sa shi ya yi fushi ba wanda ya sha wani abin da ke sa fushi kaga wannan daban amma wani ne ya bata masa rai daga waje ko matar ce ta yi masa kuma fushi ya yi tsanani da har ya iya sakin ta baya cikin hayyacinsa to wannan kan sakin bai yi ba yana daidai da mai shan giya wanda aka tsure shi da giya ko ya ɗauki kwalbar wani abu sai ya sha ya ɗauka tsimi ne sai ya sha sai zama giya ce ko kuma abin da baya bugar da sauran mutane shi kuma ya bugar da shi kaga wannan ba zaɓinsa ba ne to wannan za a karɓi uzurinsa matarsa ba ta saku ba kuna fahimta amma wanda ya saki matarsa da yardar kansa da zafinsa ko kuma da abin da shi ya jawo abin ya faru to wannan shi sakinsa ko da ya yi ya tabbata sannan sai na ƙarshe shi ne talaqul hazin wanda ya faɗa da wasa shi ma sakinsa ya yi. sawa'un wannan wasan a rubuce ya yi, ko a lafazi ya faɗa ko shi ya faɗa da kansa ko ya aika saƙo, to saki ya tabbata saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasa a cikin abubuwa guda uku da saki da kome da kuma ɗaura aure baka waɗannan matsaloli su ne waɗanda lokaci ya mu dama za mu iya ambaton a yau a karatu na gaba in Allah ya kai mu wanda zai zama sai bayan sallah insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai kuma muka karanta daidai Allah ya ba bamu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh